Karin kumallo yana da matuƙar mahimmanci na ƙara ƙwarin jiki da kashi 20 zuwa 30 cikin 100 a wuni. Sannan rashin yin karin kumallo a wuni yakan iya haddasa illoli da dama da ke da nasaba da kiwon lafiya, kamar yadda Abdulrazak Bello jami'in fannin ciyarwa ya bayyana. Idan aka kakkasa abinci daban-daban na rana wato karin kumullo, abincin rana da na dare, kowane abinci akwai adadin amfanin da ke kawo wa jiki. Karin kumullo yana kawo wa jiki kashi ashirin zuwa talatin cikin 100 na bukatunmu a rana. Kenan idan ba a yi karin kumullo ba ana iya kasancewa cikin matsalar daidaiton abinci. mahimmancin karin kumullo ya danganta da kasansa wajen bukatun ciyarwa, haka kuma yana sa ya sake farka domin jikin da ya share dare guda ba tare da abinci ba, dan za a tada shi sai an ba shi karfi. gidaje. Shin yi rashin yin karin kumallo bai haddasa waɗansu cututtuka? Tout à fait, le fait de ne pas prendre le petit déjeuner Ba shakka rashin yin karin kumallo yana iya kawo gurɓata kamar haujishiya. Rashin karin kumallo na iya haddasa karancin sukari cikin jiki euh, wanda ya shiga cikin wannan hali na iya yin haujishiya akai-akai. Kuma rashin karin kumallo na sa a gusar da lokacin cin abinci wannan kuma na janyo gurɓacewar ciki. An san da cewa idan kuka ɗauki dogon lokaci ba ku ci abinci ba, tumbi zai iya sarrafa wani sinadari da ake kira acid hakan na iya zama illa ga jiki shi kansa mutumin da ke fama da gyambon tumbi wato ulcer rashin karin kumullo zai iya tsananta lamarin banda haka kiyaye lokacin cin abinci na da muhimmanci kan ingancin ciyarwa rashin yin karin kumullo na sa mutum ya ci abinci jefi jefi wannan kuma masu ilimin ciyarwa ba su son haka domin yana sa mutum ya doki ya mugunyar kiba a wani fannin kuma an gano cewa ɗaliban da ke zuwa makaranta ba su yi karin kumullo ba suna fuskantar matsalar mai da hankali ga darussa domin sukarin jikinsu ya yi ƙasa kuma ba su da natsuwa. Shin akwai waɗansu dangin abinci da ya kamata a yi karin kumallo da su? Kayan abincin da aka fi so wajen karin kumallo su ne masu kwaya domin suna yi wa jiki amfani ba tare da ɓata lokaci ba kuma abu ne mai muhimmanci.